قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب الخرق باب الخرق باب da zai yi bayani akan kaushin hali shine al-khurq kaushin hali da wawanci duk ana ce musu al-khurq ce ra'aytu insanan akhraqa cewa kaushin hali ai ra'aytu insanan ghadbana al-khukh kenan anan al-imam al-bukhari ya kawo wannan kalmar ta al-khukh domin ta kishiyanci ar-rifq domin la عندما يكون الرفق لا يوجد الخق وعندما يوجد الخق ينعدم الرفق idan akwai wancan ba wancan in akwai ɗayan ɗayan baya in Allah ta'ala ya taimaki mutum ya siffanci da sifa ta abin to ba zai zama akhraq ba kullun shi rafiqun ne so da ka ba za ka gan shi akhraq ba mun gane to shine al-khulq حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ya ce ya jina na na shi anha tana cewa kuntu ala ba'irin fihi surubatu na kasance akan wani raƙumi fihi surubatun wannan raƙun ya kasance yana da wahalar yana da wahalar ja ba yi da biyayya laita salisal qiyadi ba yi da saukin jawuwa shine fihi suruba faja'altu adribuhu nana Aisha radiyallahu anha ta ce sai na rika dukansa da kaina a ka'ida mata idan suka haura kome to ba su suke tafiya da shi ba akwai mai jan shi a gabansu to ita sai ta gabe sauri ga mai jan nasa yana jan shi ba amma duk da haka ta gabe sauri Fa faja'altu adribuhu sai ta rika dukansa fa qala annabi sama alayki rifqi sai manzo sai ya ce haba aisha ki zama mai tausasawa mana fa inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu domin tausasawa ba ta kasance ba a wani akwati sai ta sa abin ya zama mai kyau in kika bi shi a hankali zai tafi ashe kishiyar abin da ta aikata kishiyar rifqu ne abin da ta aikata kishiyar rifqu ne الرفق ضده الخلق so da fa'alatil hukka wala yunza'u min shay'in illa shanahu sannan ba a taɓa fincike rizku tausasawa a wani abu ba illa shanahu ba ce sai ya sa abin ya lalace sai abin ya munana yanzu misali bari buga muku wani misali ba. ma yaqiluha illa al-alimu in ka je kasuwa kai ce fa ne da yawa ya ka sa maka a leda idan mai ɗaurewan ya ɗaure da kyau kai kuma ka zo ka kama kawai ja za ka leda sai kuma a yi wani amfani da ita haka ne ko ba haka bane idan koye ki kumar ɗa a ɗaurin nasa kawai ya ɗaure yadda ya ga dama kai kuma baka zo ka bi a hankali ba wajen kwancewa ga shi yi hukku kai ma ba sa ba ka zo kai hukkun shi kenan sai a zo a yi ziyadatu tsini billa ko sai ka kara ma barna da baki sai zama leda sai dai a keta ta a yaga ta ba za ta yi amfani ba kun ga wanda misali ne to da ka rizqun ne a can za ka kwance ta da kyau in ka ce yanzu kawai ga yadi ana baka yadi sai ka ce aka yi kwararren tela ne ko kwararren mai saida ne ka yaga ka san wani yadin yadda yake ba wani na ta a tsaya a sa almakashi wani yadin aka fara yanka sai koma gefe ya ki tafiya a titi yankar sai abin nan yankawan ko yagawar sai ta ki tafiya a sai sai zama ka je ka cutar da wani bangare inda kake so haka takarda yanzu da za a baka takarda fuska a ce ga ta kai in ka bi ta a hankali sai ga ta fitar da wani yanayi mai kyau sai da nawa min anwa'ir rizqi fil haya amma ana baka waje kace barka ki kawai to kila dai ta zama ɗaya da rabi sai kuma ta zama rabi ya za a rubutu a ɗaya da rabi a rabi ɗaya kuma ɗaya da rabi kaga ka ɓata takarda حدثنا صدقة أخبرنا ابن علي عن الجغيري عن عبي نضرة قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر ومن جابر هو جويبر مجهول طلبت حاجة إلى عمر في خلافته شي ونن da اتنشن با الجهاله وجمال ما هديتي كلا wajen malaman جهاله العداله akwai jahalatul hali akwai jahalatul aini so daga akwai al akwai arrawi al-majhulul hali akwai arrawi al-majhulul aini akwai arrawi al-majhulul adalati kowanne malamai sun yi tafsilin sa a cikin littafin musallal hadith to shi wannan da aka ce masa Jabir ko Juwaybir ba a san shi ba ce talabtu hajatan ila Umar fi khilafati na nemi a biya min wata bukata ta a wajen sayyidina Umar a matsayinsa na Amirul Mu'minina a lokacin yana khalifa fantahaitu ila al-madinati laylan sai na sauka garin Madina na zo garin Madina da daddare fagadautu alaihi sai na tafi da sassafe wa qad uqitu fitnatan wa lisanan Allah ya bani kaifin kwakwalwa kuma ya bani iya magana ina da kaifin kwakwalwa fa innal mas'am فإن المرء بأصغريه قلبي ولساني كو هكا yaro ya ce ma Umar bin Abdulaziz ko an ce an nada sayyidina Umar bin Abdulaziz ya zama lokacin da aka masa mubaya'a cewa khalifa ne shi ana zuwa ana masa cappa wani yaro dan karami ya zo shi ma ya shiga zai je ya yayi mubaya'a sayyidina Umar bin Abdulaziz ya kalle shi a lokacin sayyidina Umar bin Abdulaziz shekarun shi nawa ما بعض الفضائل يجي مثلا لتتأخر وليتقدم من هو أسن منك وما بايا من يأسك من يأسك مبايا أبا خيبة أنكر من يأبو شون نياغي يقن لاتيس يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان الأمر بالسن لكان من هو أسن منك أولى بهذا المقام منك فإن المرء بأصغر قلبه ولسانه ɗaya abun ba na shekaru ba ne da shekaru ake bi kai ma da wanda ya bi ka shi zai zama a wannan kujerar domin akwai wanda suka fi ka kuma Ibrahim yana da yana da yayi yana da yayi amma kuma Allah ya shi aka zaɓa aka ga hankalinsa Raja'u na Hayawa shi ya ba Sulaiman bin Abdul shawara cewa an yastakhlifa Umar ibn Abdul Aziz kuma fa qabila mashwarata ya karfi shawarar shi yasa duk alkhairin da aka samu a zamanin sayyidina Umar bin Abdul Aziz to Raja'u na Hayawa yana da lada mai girma shi ya bada wannan shawara aka samu wannan alkhairin to shine fa inal mar'a bi asgharihi bi kawai to shine yace ai wa qad utitu fitnatan wa lisana Allah ya bani kaifin kwakwalwa shine alfitna sannan wa lisana sannan na iya magana قد تجد إنسانا فطنا أما وليس لسنا za ka iya samun mutum yana da kaifin kwakwalwa amma bai iya magana ba in kuka ware kai da shi sai ya tsara maka abubuwa amma in shi za a ce ji ya gabatar huwa ayyun ba zai iya magana ba to ya ce Allah ya bani kaifin kwakwalwa sannan ga harshe au qala mantiqa ko kuma ya ce a'a منطق yace, ce mantiq shine lisan ai al mantiq lisan fa akhadtu fi dunya fa saghartuha kawai na shiga bayani a gaban sayyidina Umar kawai sai bayani nake akan duniya fa ina nuna duniyan nan ba komai take ba me duniyan nan sai ya ɗauko wani misali irin yadda magabata a cikin annabawan Allah a cikin riwayoyin da ake rutuwa sai Isa alaihi salam yana cin waɗanda suka iya siffanta duniya misali ya rika ɗauko maganganun annabi isa ko ya dawo zamanin annabi salama ya ɗauko maganganun abu dhar bin gifari ko maganganun sayyidina ali radiyallahu anhu wanda yake siffanta duniya misali irinsu ya a asaghartuha na mai da duniyan nan ba bakin komai ba fataraktuha la taswa shay'a sai na taswa shay'an sai na kyala duniyan nan ba ke kama da ku ba ta kai matsayin komai ba ko la tusawi ba ke daidai da komai ba sai da na koma na mai da duniyan nan ba wani abin da ya tafi shi komai ya fi duniya a gaban wa a gaban na umar wa ila janbihi rajulun a gefen sayyidina umaru radiyallahu anhu akwai wani mutum abiyadu sha'ari abiyadu siyasi furfura ta kama shi kuma ya sa fararen kaya shine abiyadu sha'ar faƙala lamma farartu sai wannan mutumin mai farin gashi dattijan arziki mai farin kaya sai ya ce kullu ƙaulika kana muƙariban illa wa aka fi duniya duk maganar da kai kafin ka fara magana kan duniyar nan to muqariban lil haqqi ya kusa da gaskiya illa wa aka fi duniya sai dai wannan diran miki yadda kama duniya ita ce ba daidai ba wannan diran miki yadda kai ma duniya ba wata magana a ciki wa hal tadri ma duniya wai ka san duniyan nan da ka zo ga baki ɗaya ha wa ha wa ja'altaha la tusawi shay'a kamar yadda ita ba abin da ta kai shi kima ita ce komai ta fi komai lalacewa ka san mai duniya in ji wannan dattijan ya ce masa inna duniya fi ha bala'una ka sani fa duniya ba a cikin ta guzurin mu yake aw qala zaduna al balagh wa ila al zuwa ga lahira wa a a'maluna kuma a cikinta muke aiki allati nujza biha fil akhirati wanda za a saka mana a lahira kaifa tusabbiruha hatta tablugha hadha al-mada ba ka zo ka walakanta duniya ka nuna duniyan nan ba komai a cikinta ai ko da manzon sun ce a dunya mal'unatun mal'unun ai istafna illa dhikrullahi wa ma walahu wal 'alim wal muta'allim ألا ترجو أن تكون من العالمين أو من المتعلمين ألا ترجو أن تكون من الذاكرين ka zama cikin masu ambatan Allah ka ci abinci wa kulu wa shirabu wa la tusrif in ka sai ci قال فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني shikenan sai wani mutum shi kuma a gefe guda ya fara bayani kan duniyan ya fi ni ile fakultu ya amiral mu'mi na manhazar wazo cewa ne wannan alladhi ila jambika wanda ke gefanka qala sayyidul muslimin ubayy ibn ka'ab shugaban musulmai ne ubayy dan ka'ab shine maka wannan raddi wannan hadisin malamai suka ce bai inganta ba isnadin yana da rauni saboda jahalar jabir ko juwaibir amma dai a cinsa akwai darissa darasi babba shine daga cin alhuk akwai mai wuce gona da iri a magana in ya kamata ka ba abu sifa uku ne to ka ba shi sifa hudu in ka ba shi sifa hudu kurki daga cin alhuk akwai a tawassu fil kalam tsaka tsaki a magana kai za ka gabatar da lacca an baka minti arba'in ko minti arba'in da biyar ko awa ɗaya kakar mc ko kuma ciyaman abin da na zama ra'isul jalsa ya ta nuna maka yana sai rubuta takarda goma kana yi kana makale su a miko takarda ka kalla ka makale a miko takarda ka karba ka makale ka ci gaba da jawabi baya cikin arrisu ba a san mubalaga a komai الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من illa إلا شانه kunga alhuku ya zo yi sannan malamai sun fassara raddin da ubay ibn ka'ab ya masa cewa fa anna ubayyan ra'a anna hadha al-insan al-mubaligh fi kalamihi mura'id kamar yake kai da ka zo neman bukata kuma ka zo kai ta zagin duniya ya fa ce bukata ta kawo shi ba bukata ta kawo shi kuma ya zo yana ta zagin duniya ya zo fa nema fa ya zo a ba shi duniya kuma yana ta zagin duniya yana so ya nuna shi <laughs> mutumin Allah ne mutumin kirki to shi yasa Ubay ibn Ka'ab ya masa wannan raddi sannan wannan hadisin yana koyar da mu cewa ya halasta wani zubin koda da shugaba a waje idan akwai wani wanda kila matsayin ya kai matsayin shugaban idan ya ga ana yin wani abu ko da shugaban zama bai yi magana ba to shi ya tsawata alama ce ta nuna cewa shugaban zaman ya yarda da abin da yake kuma ya tabbatar da cewa ba zai yi abin banza ba a nan da riwaya ta inganta sai na bai masa inkari ba ubayyu ibn ka karshe ma ya ban sai sai ya ce masa me sayyidul muslimina malamai suka ce lafazin sayyidul musulmi ne ya tabbata magabata suna ke sahabbai suna kiran uba ibn ka'ab sayyidul musulmi eh, amma wannan riwayar isnadin ta yana da rauni amma tana da darasa da yawa akwai riwayar da aka samo asari daga sayyidina ali radiyallahu anhu al-imam ibn abi dunya rahmatullahi alayhi ya ruwaito shi a ɗaya daga cikin littafansa yana cewa la tasubbu dunya ta ku zagi duniya fa inna fiha zadakum ila al domin a cikin duniyan nan rabon ku yake a lahira kuma isnadin asarin hasan to da kai ka zo kai kai ta zagin duniya shi yasa ibn abbas radiyallahu anhu ya ce Allah ta'ala bai zagi bai tsine ma duniyan nan a cikin almazan Allah ta'ala duniya illa li sababai Allah bai zargi duniyan nan ba a cin alkur'ani sai da sabubba guda biyu mahila aume me au masrifa mahila au masrifa ko duniyar ta sa mutum ya zama kabbiri, jabbiri ko kuma duniyar nan ta sa mutum ya zama yana almubazzaranci mahila ne takama da girman kai masrifa shine kuma mutum ya zama mai almubazzir in ba wannan to duniya mamduha ce wabtaki fi ma ataka Allahu dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wala tansa nasibaka min ad-dunya wannan fahimtar dole mutane su zama suna da ita an ce an ce an ce kana giza'ul hasan al-basri faluzajan faluzaj wani abinci ne na larabawa na musamman kamar yanzu misali hausawa a ce ga kaza kaza an haɗa ma mutum abinci ko soyawa aka yi ko fefe cikin aka yi ko me aka yi dai ga ta nan sannan ga wani abinci da kafa so shinkafa ce gurasa ce kuskus ne a'a duk dai ga su nau'ukan abinci a haɗa su to faru zaci to aka ce kana giza'u al-hasan al-basri falu zajal sai mai zuwa ya ce wa haza ma as-suhud yace duk da zuhudin shi fake ne, ana sukanta shi da zuhudi to kaga ne wannan to fahimtar wannan yana da tasiri to shine al-khulqun da wannan mutumin ya zo حدثنا Ali, sannan kuma hadisin nan nan sun tadi mutumin da ke yaban kansa sai ya gaza yasa Allah ta'ala ya ce wala su an fusa wa alamu mani taqa kan ku rika kan ku kuna cewa mu ne mu ne mu ne duk mutumin da ya yabi shi ya ta bankan sai ya ta yaban kansa sai sha mamaki ka bari a yabe ka ka bari wani ya ce ka yi sannan in wani ya yabe ka la tatu yaqinaka bi nafsika lima fi inda nasi min zanni bik kakka bar yaƙinin da ke tare da kai abin da ka sani kai kan kanka ne saboda mutane sun zo suna maka zato an zo ana ziga ka kai ne wani kai ne wani kai ne wani i'mal bi yaqini ma fi indik wala ta'mal bi dhanni ma inda ghayrik wannan wa'azi ne mai kyau حدثنا علي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا مغوان قال حدثنا قنان بن عبد الله النحمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عسوز أو سدع عن البغاء بن عازب قال قال رسول الله السماء الأشرة شر النبي صلى الله عليه وسلم الأشرة شر جرمان قي شر شين الأشرة الأشرة سيعلمون غدا من الكذاب الأشر shi kuma dama an ci in an ci in an shi ne mutum ya wuce gona da iri a wajen sanin matsayin kansa shi ne albatar ai albatar sai kana ganin ka isa so da ka sai ka ba kanka matsayin da baka kai ba to shi ne ake tumshi albataru ai shi ne alkibar wa yau mun alaika fa, عليك فإذا كان لك فاصبر فلا تبذر فلا تغضب وإذا كان عليك فاصبر فكلاهما سينعكس هذا فلا تغضب البطر من يعني؟ الأشرة الأشرة شر سورة هذا الأشرة نوع من الخبط والخبط ضد الرزق سورة كل من أدم يزمع أتكيا يجي الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه أتشم مجموع الفتاوى يجي رشن أيا واعد أتيا shi ya fi yawa a cikin mutane in ka tara mutane a babin komai ko rashin tsayawa a tsakatsaki shi ya fi yawa a cikin mutane a komai tsakiya a yake son ka zama ko wa kun ma'an nasi jami'an wasafa jabul atahiya la tazhabanna fil umuri farafa wa kun ma'an nasi jami'an wasafa ka zama tsakiya kun wasatan wannan wasatiyya tana ma mutane wahala wani za ka same shi fi janibin ifrat wani fi janibin at-tafrit Allah ya ganar da mu sallallahu alaihi wasallam